إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba ashirin da shida ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima road a gwari jihar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 195 a jerin gwanan darasi na wannan tafsiri na wannan shekara yau shine darasi na 28 da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta ɗari da casa'in da shida inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب Allah maɗaukaki yana bayani akan aikin hajji ayoyin da suke a kan su jiya bayan sun yi bayani a kan hurum watanni guda hudu masu albarma wanda Allah ya haramta yin yaki a cikinsu baya halatta musulmi ya fita yaki a cikin wa'annan watanni amma idan aka afko masa an halatta masa ya kare kansa daga afko masa da waɗanda ba musulmi ba suka yi kuma bayan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɗaitar akan ciyarwa fi sabilillah musamman a cikin irin waɗannan lokuta da mutane suna cikin kunci mutane suna cikin damuwa mutane suna cikin talauci mutane suna cikin bukata to a irin wannan wannan shine lokacin da mutum ya kamata ya baje koli ya agaza wa bayan Allah za ka ga cewa wannan lokaci mutane da yawa sun tafi umara sun je aikin umara amma kuɗin da ya kashe wajen aikin umara da zai narka wa talakawa mabukata a ƙasar da yake a unguwan da yake a inda yake rayuwa sai ya fi wanda ya tafi umara samun lada. saboda shi umara idan ka je ibada ce wacce kai kake yi na fira. shi kuma taimaka wa ɗan uwanka musulmi wajibi ne dalilin da zai sa kai kuma ka samu taimakon Allah in ɗan kasuwa ne kai in ma'aikacin gwamnati ne kai idan kuma mawadaci ne kai a lokacin da kai kuma Allah zai maka buɗi a gidanka na farko kenan. sannan shine zai maka buɗi a harkar kasuwancinka sannan kuma shine zai maka buɗi a cikin al'amari na rayuwarka idan ma'aikaci sannan kuma Allah ya yi hani kada mutane su jefa kansu zuwa ga halaka wallahi wasu masu zuwa umar kawai ai sabis ne alhaji wani ya tafi wani ma ya tafi wani ma ya tafi korance ne shi ma zai yi ji a hadisi wani za ka ga ya tafi da rance a kansa zai tafi miliyan biyar miliyan shida kawai zai je yi umara kawai don abinci duk shekara ana zuwa shi kaga na farko idan wannan manufar ita ce ka je yi amma baka da lada saboda umara ibada ce ana neman yadda Allah ne da ita na biyu kuma ga bashin tarin bashin da ke kanka sannan na uku ba za ka samu biyan bukata ba saboda daman ba ka ji gani don ka bautata wa Allah kaga anan mutum yayi asara ke Allah ka cike mu shi sa Allah subhanahu wataala ce kuma kada mu jefa kawuka mu zuwa ga halaka duk abin da zai kai ka ga halaka Allah ya haramta maka aiwatar da shi kaga anan masu ganganci da mashin da mota sun fada ciki don mutumin da ya ɗau mashin ya ɗiba da gudu ya ɗaga kan mashin ɗin sama ya tafi ko sai wani ya gilma masa wajen shan kwabo kawai ya juya ya tafi lahira wannan mutumin ya kashe kansa da kansa kuma duk mutumin da ya kashe kansa da kansa wuta za shi kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu ya ce man fatala nafsahu bi hadidin فحديدته في يده يتوجه فيه في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فمات فسمومته وهو يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فمات فهو يترداها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ya ce duk mutumin da ya kashe kansa da karfe harfan nan za a narkar da shi a hannunsa yana limama wa kansa wannan karfe da ɗaɗe abin daɗarwa a wutan jahannama duk mutumin da ya sha guba gugan nan ta zama sanadiyar mutuwarsa to za a narka guban nan ya dinga ɗanɗana masa kuɗarsa a jikinsa yana jin zafinta jadadde abin daɗarwa fi a wutan jahannama wanda kuma ya gangaro daga sama ko ya faɗo daga sama ko ya yi hangin ɗin kansa saboda budurwa ko saboda wani abin duniya saboda kuɗi to wannan mutumin za a ci gaba da gunguro shi wutan jahannama jadadde abin daɗarwa to kaga wannan yana nuna maka hatsarin mutum ya kai kai shi zuwa ga halaka to sai Allah maɗaukaki ya canza faifai sai ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah a cika aikin hajji da umara domin Allah wannan yana nuna maka ikhlasi a wajen ibada cewa ana aikin hajji ne da aikin umara domin Allah ba don a burge mutane ba kuma ba don a ce kai alhaji bai to kaga anan ina ga masu zuwa kuma ya je ya dawo ya nargada haƙorin makka kaga na farko yana so ya nuna mutane shi ne, saboda in ya ɗan yaka sai ya ce a alhaji ne sannan alhaji a tu'allimuna Allah bi dinikum yanzu Allah kuke so ku nuna wa addininku. shi aikin hajji ne ake yi wajibi idan ka yi wajibi kana so wai mutum ya san cewa kai ka sauke wajibi kana bukata wa ya ɗora maka wajibcin Allah ko mutum kaga a nan ba ka bukatan ka yi wani aikin da sai an jira ka da wannan suna mu ne ɗan afirka muka mai da shi wani logo na girmamawa wani logo na nuna kaliba ɗin club ne ko in baka kai wannan club din ba ba za a ce maka welcome to the club ba shine aikin haji ko umara ana yi ne domin Allah shi sa imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya kafa hujja da wannan ayar yake cewa wannan aya tana nunin wajibcin aikin hajji da umara malamai suke maida masa da martani cewa a'a wannan ayat ta sauka ne a shekara ta shida kuma aikin hajji da umara ba ta sauka ba wato aikin hajji na wajibci ba ta sauka ba sai a shekara ta tara ta ina zai zama wannan ayat ta zama hujja akan aikin hajji tun daga shi Allah ce wa atimul hajja wal umrata lillah a cika aikin hajjinka da umara domin Allah sai dai malamai sun kafa hujja da wannan ayar akan cewa mutumin da ya tashi yana aikin hajji sai ya lalata aikin hajjinsa kafin lokaci ya yi misali sai akwai mahajjatan da musamman suke zuwa makadan don zina saboda bokansu ya gaya musu siyasar da yake yi wani rabu da yake nema ko distinguish yake nema ko his excellency da yake nema ba zai samu ba sai ya yi zina a aikin hajji a garin makka a watannin aikin hajji saboda haka ya tafi ne da concubines ɗinsa irin wannan kaga ya je aikin hajji kuma sai ya zina kaga aikin hajjin ya lalace ko to ba zai ce tun aikin hajjin ya lalace ba zai ci gaba da aikin hajjin ba sai shekara ta zagayo a'a Allah ce wa atimmul hajja wal umrata lillah a cika aikin haji da aikin umara domin Allah yayi zina saboda ka aikin sa ya lalace kuma sai ya cika sa ayyukan nan da ake yi har zuwa kwana biyu ko kwana uku bayan aikin haji kamar ji wannan inda Allah ne ba da doka sai an cika kuma ladan babu sannan ga me laifi babba da yake da shi tsakaninsa da Allah a'a wannan kuma ba zunai ba amma ya yi wani abin da zai lalata aikin hajjinsa shine ya tara da matarsa a lokacin da ake aikin mai haji. kaga wannan tarawa da iyali ai yana ɓata aikin haji, to ya bata aikin hajjinsa ko kuma ya bata umaransa amma zai ce tun da umarar ta ya daina ba dole sai ya cika ta har kwanakin da ake yi dama dama umara ɗan awa ne zuwa awa biyu uku ka kammala ina fata an gane daga Iramansa ya ɗau miƙatinsa inda ya dace ya ɗau miƙati sa'annan ya ɗauko Iramansa da niyyar aikin hajjinsa a aikin umaransa idan ya taho zai zo ne ya yi tawafi idan ya yi tsawafi ya yi sa'ayi idan ya yi sa'ayi shi kenan sai ya yi halku ya aske gashinsa ya gama umararsa kenan to a lokacin da ya taso misali ya ɗau ƙatinsa daga Yalamlam, Yalamlam yanzu ya fada cikin ruwa ne waɗanda suke bin kaman sudan kaman misira kaman 'yan somaliya waɗanda za su biyo ta ya fada musu ne a yalamlam yaman idan suka biyo to za su fada ta yalamlam ne nan ne miƙatin su yake to misali sai ya shiga cikin bakira shine wannan katuwar jirgin ruwan kaga a ciki akwai hotel akwai ɗaki ya ɗau niyyarsa da aikin umaransa yana tafiya sai ya tara da iyalinsa to kaga wannan ya bata aikin umaransa kenan to kuma dole ba zai ce tunda ya tara da iyalinsa bari ya bar aikin ba a'a dole sai ya cika tun Allah ce wa atimmul hajja wal umrata lillah a cika sa aikin hajji da umara domin Allah saboda haka sai ya tafi ya je yayi tawafi tawaful qudum kenan tawaful umara sannan yayi sa'ayinsa idan ya gama sa'ayi sannan yayi aski kuma wannan aikin bai da ladan sisi a ciki saboda ya riga ya bata aikin da tarawa da iyalinsa haka shi ma wanda ya aikin haji idan yi wannan ya lalace kuma sai ya cika kaga a shekarar ba yi da abin da zai yi kenan dama dama umara kaga idan ya kubuce masa inda ya fito daga ya lamlam ne yanzu sai ya kara tafiya tafi ina ya tafi madina sai ya zauna a madina ya sati ɗaya ko sati biyu lokacin gashin kansa ya ne ya fito ko to tun da gashi ya fito sannan sai ya ƙara tahowa sai ya biyo ta ina a biyaru ali inda zai yi mai zulhulaifa kira ba ta an gane sai ya zo ya ɗauki katinsa a wurin sannan ya shigo garin maka sannan ya aikin umararsa kaga shi yana da damar da zai iya yin wata umarar amma aikin hajji daman su ne a ina a shekara sai ya cika aikin kuma ba yi da ladan ko ba yi da ladan sisi sa'annan kuma yana da ziriri tsakaninsa da Allah kuma ji wannan saboda haka suka ce wannan kayar tana ishara zuwa ga haka Allah ne ya bada doka a cika sa aikin hajji da umara sai Allah ya bada sharadi fa in uhsirtum famastaisara min alhaji idan aka katange ku aka hana ku shiga garin makka saboda kun taho ai ayat tana magana ne akan sulhu hudaybiya wasu daga cikin malamai kamar shekul mufassirin ibn jarir ne tabari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a shi yana gani akan wato aikin hajji ne su kuma suna gani kamar yadda imamu ibn kasir ya masa ya a a wannan ayar tana magana ne a kan wato aikin kumara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka auniyan yi da suka zo sai aka hana su shiga makka aka hana su shiga garin makka ne dalili saboda mushirkan maka sun yi tunanin manzan Allah ya zo yaƙi ne zala ce ba abin da ya kawo ni na zo ibada ne suka ce mun ji amma ba za mu bari ka yi wannan aikin ba ka koma garin madina sai shekara ta zagayo ka zo ka yi aikin hajji za mu baka dama Allah ce ni ga abin da ya kawo ni suka ce a ba za mu banka ba a koma garin madina in shekara ta zagayo za mu baka ka zo kai aikin ibadarka ta umar ko hajji abu na biyu duk musulmin da ya gudu daga makka ya gudo madina za ka miƙa mana shi a hannun Allah ce na amince abu na uku duk musulmin da ya gudu daga madina ya shigo makka ba za mu maida maka da shi ba mazala ce na amince abu na hudu za mu daina yaƙi tsakaninmu da kai har nan da shekara goma ya amince maza ce ya amince wannan abin sahabbai abin ya musu ciwo daga ciki akwai sai na umar ɗan khattab ya juyo ya kalli sayyidina abubakar ya ce wai kai ba mu bane akan gaskiya ana bakar ce gaskiya ne ko ya za a yi wa'annan mutanen ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allah ina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna sai dana abakar ce mai gaskiya ne aya ce ta ƙwar'ani amma manzan Allah ya ce maka wannan shekarar ne ayar nan za ta yi aiki to abin yana yi wa sayyidina Umar ciwo a zuciya ya haƙura ba sai je samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah wai ba mu bane akan gaskiya manzan Allah ce eh mu ne akan gaskiya su kuma suna kan bata manzo ce eh suna kan bata to me zai sa a ce ba ka ce za mu shiga garin makka cikin aminci za mu aske gashinmu ba manzo Allah sai gaya mai kwatankwacin magana da na Abubakar ya gaya mai ce na ce maka wannan shekarar ne shikenan abin da ya yi wa na Umar dadi ba saboda zafi ya za a ce wa'annan kusakan su ne za su hana mu shiga ina garin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya je aski kaga an hana su shiga ko shine fa in usirtu an hana su shiga ina garin makka su je su yi ibadar su ta umara fa masaitara min alhadi abin da ya sawwaka na hadaya a sauki to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai kowa ya aski sai sahabbai suka yi dukum kowa zuciya kana ta farfasa ya za a yi a ce wa'annan kutatar za su zo su hana mu abin na musu ciwo kawai kowa na gunaguni a zuciya saboda rashin jin daɗin kalmar da Allah ya faɗi da kuma wa'annan sharuɗan da aka bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga tanti sai ya tadda ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta a zaune sai ce inni ara qaumati sayuhlakun ina ganin mutanen nan naki za su halaka na ce kowa yayi aski kowa yayi dugun kawai kallo na yake yi ba wanda ya amsa ni sai ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah bakin cikin sulhun da aka yi ne ke musu ciwo yanzu ka ce kowa ya yaki ka fita kakka cewa kowa uffan ka kira wanzami ka hau dutse kowa ya kalle ka ka zauna ka ce abu ka aski ka game zai faru shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana fitowa daga tanti ya kira ina wanzami ce gani ya ce zo nan manzo Allah ya kan dutse ce aske min gashi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa aski ana masa aski sahabbai kawai sai suka juyo wannan ya juyo ni ka wannan wannan ya juya ma wannan kai har suna ji wa juna ciwo a wajen yi wa juna aski kaga anan manzo Allah ya dabbuka me ya dabbuka dokar matar matarsa Ummu Salama wanda malaman usul fiqi sun kafa hujja da wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa cewa hal al'amru lil fawriya am lit tarahi shin wai doka idan umarni ya zo gaggawa ne kai tsaye ko ko sai ka dan jinkirta wasu suka ce lil fawriya dalilinsu suka ce gashi nan ai da manzo Allah ya bada umarni ya ce za su halaka in ba dan fauriya bane ai manzo Allah ba zai kira ta halaka ba kuma gashi kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma sauran sahabbai dukkan suka aiwatar da wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Ummu Salama Imam al-Bukhari ya kafa hujja da hadisin cewa babin cewa ya halatta mutum ya kafa ya nemi shawaran mai ɗakinsa shi manzo Allah ya nemi shawara a wajen wa ummu salama kuma shi applying din sa an cimma manufa a ciki shine mutane su bi dokar Allah kuma sun bi to shine sai Allah ce fa in uhsirtum famastaysara min alhadi idan aka kadange ku aka hana ku walwala abin da ya sawwaka na hadaya ku yi to abin da ya sawwaka anan abdullahi dan abbasin ya fassara shi ya ce alhaji min al'azwaji samaniya min al'ibili wal bakari wa bahmi ya ce hada yadda ake nufi a nan shine daga dangin nan guda takwas na dabbobi al'ibilu raƙumi da raƙuma biyu kenan ko wal da kuma sa shanu ne da sa da kuma saniya wal'azi da kuma akuya da bunsuru wabba'ni da kuma rago da tinkiya su ne sunfi guda takwas wa'annan dabbobin shine abdullahi Ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare sa kamar yadda imamu ibn abi hatim ya kawo shi a cikin tafsirin wannan aya cewa abinci da ake nibi wa'annan dabbobin guda takwas ya zaɓa ɗaya daga ciki ya hadaya imamu abdulrazzaq ya naƙalto da isnadi a cikin musannaf nasa haka imamu ibn abi hatim ya fitar da shi a cikin tafsirin wannan aya har ila yau daga abdullahi dan abbas ya ce fa kaisara min alhadi ai bi qadri yasaratihi gwargwadon saukin da mutum yake da shi shine zai fitar da dabba wa qala al-awfi imam shi kuma yace an ibn abbas shi ma daga abdullahi dan abbas in kana musiran min al idan mutum ne mai dukiya mai kuɗi idan zai yi hadaya to ba zai nema ba sai ya yi hadayarsa da raƙumi da mai kuɗi ne an gane wa illa fa in ba yi da kuɗin da zai iya siyan raƙumi amma mai kuɗi ne bai kai kuɗin da zai iya siyan rakumi ba to sai ya siya sa shine na biyu wa illa fa min al-ghanami in ko bai da kuɗin da zai iya siyan sa to sai ya nemi rago ko akuya yana da kuɗin da zai iya siyan rago yana da kuɗin da zai iya siyan akuya to wannan yana daga cikin abin da ake so ya gabatar da shi a wannan lokaci na ibada kaga fa mastaisar min alhaji da Allah ya yi magana anan abin da ya sawwaka na hadaya shine gargwadon wadatarka wannan kuma ɗan Najeriya bai san karatun nan ba mutum zai je aikin hajji yana da kuɗin da zai yi hadaya sai ka yana ce maka abinci ma ba zai ci mai kyau ba an fara da nono faran ma da faran ma nonon irin nonon nan da tsaya ya ce ajiyewa da a shari 16 ne zai je ɗan nemo a haɗa mai ya sha kudinsa kawai bi yana tarawa ne na tsaraba ba na ibada ba saboda haka ana aiki za ka na cewa ba masu haƙora sun shigo ɗaki ɗaki, sai ka je na cewa da Allah ka gama mai a zuwa samun da yana zuwa an iya ɗan ƙallaro za a ce a ah, alajewa ne shi kenan shi ne bukatarsa kudin da aka ba shi da zai yi ibada ta hadaya ba zai yi ba zai ce maka azumi zan yi zan yi azumi uku na je Najeriya zai in yi bakwai ga goma kenan amma kudin yana nan shake zai siya kayayyaki ne da yana so ya je gida ya kasa wa mutane ya fita daga kunya a ce irin wane ya je aikin hajji bai kama kyauta ba mutum ya daɗe da ji haushinka ba cewa ka je aikin hajji baka kawo mai ba sai abin da kake nema ya danwa to tun da yardan Allah kake nema me yasa kake so ka faranta wa mutane rai ubangijin da ya wajabta maka kai kuma baka faranta masa ba kaga anan kayi ne kayi jifar gafiyar tsaidu ba wan ba wan kayi asara kenan Allah ka shirin da to anan fa in uhsartum Allah da ya bada sharadi anan idan an katange ku aka hana ku shiga garin Makka saboda wani dalili abin da ya sawwaka na hadaya ku fitar da shi ku bada sai Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum ku kuskura ku aske kanku hatta ya bulugal hadiyu mai hillahu har sai hadayar ta kai inda za ta kai to wannan gaban ne imamu ibn kafir yayi wa imamu ibn jarir na tabari raddi da shi dan shi yana ganin cewa ana magana ne akan aikin haji sai yake a'a wannan ayat tana magana ne akan sulhu da biya saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kora hadayarsa zuwa makka bane a nan ɗin aka hana su za ya yi aski nan kuma suka yanka abin yankansu saboda wannan ya faru ne a shekara ta shida zuwa ta bakwai amma ji wannan sai ce faman kana minkum mariban wanda ya kasance a cikinku ba yi da lafiya au bihi azan min ra'sihi kuma akwai wani datti na ciwo a kanka har kwata kaga yasa dole sai ya yi aski ko makyankyaro da makamancin haka fafidiyatun tun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to anan irin wannan abin da ke kansa shine fidiya zai yanka dabba wanda dabban ba zai ci nama kai a cikinta ba saboda na fidiya ne yana fansan laifin da ya da ke rage wa aikin hajjinsa ko umara daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah maɗaukaki ya ba shi umarni a kan cewa ya fitar da fidiya wannan fidiyar kuwa Allah madaukaki sai ya ce au sadaqatin au nusuk ko kuma yayi sadaka wanda za a bada ga mutanen Makka sa'annan kuma ko yayi to wannan gaban akwai hadisi ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka a kansa akan faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun من صيام أو صدقة أو نسك يتي إمام ابن كثير يتي روى البخاري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني إمام البخاري يا رويت حديثي لدى عبد الرحمن بن الأصبهاني يتي سمعت عبد الله بن معقل ياجي عبد الله بن معقل قال يتي قعدت إلى كعب بن عجرة fi hadal masjid yace ya zauna tare da ka'ab dan hijira a wannan masallaci ya'ani masjidul kufa masallacin garin kufa sa'altuhu an fidiyatin min siyamin yace sai na masa tambaya fidiyar da Allah yace ayi na azumi a wannan ayar faqala sai yace wacce ce sai ce hamiltu ila nabi sallallahu alaihi wa au huliltu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam an dauke ni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal qummalu yatanasaru ala wajhi alhali wato kwarkwata suna zubowa a fuskana a kansa laraba ne suna da gashi mai yawa ko to yiwuwar za a iya samun mai kwarkwata dama ai datti ne ke kawo haka ko yace kuntu kura annal jada أن ga bika haza Ya ce, maza Allah sallallahu alaihi ce, ban taba ganin cewa ciwo ya kai ka zuwa ga haka ba har kwarkwata na yawo a ka haka amma ta jidu shatan ba ka da rago da za ka yanka a makwafan fidiya na askin da ka yi kana aikin haji qultu la sai ce sai na cewa manzo Allah ba ni da shi qal sun thalathata ayyam sai yace to yi azumin kwana uku hau at'im sittata masakin in ba za ka iya yin azumi ba to ka ciyar da miskinai guda shida a garin Makka one mil. kamar wannan mutumin da ya zo bacci yana aikin hajji ko umara sai ya sa zani ya rufe kansa wai saboda sauro kaga yayi mahzuratul ihram kenan ko to anan zai fanshi kansa shine na farko abin da ake so yayi shine azumi na kwana uku ko kuma ya ciyar da miskinai guda nawa guda shida daman abin farko shine yanka kasan ɗan najeriya duk abin da ya ƙi jini a duniyan aikin hajji ko umara ce mai in kai kaza akwai yanka zai ce eh, shi ba kwata-kwata ba abin da ya ƙi jini a mai magana yanka saboda shi lissafin kuɗi yake yi shi ba wai yanka ibadarsa za ta samu karɓuwa a wurin Allah ba ba shi bane damuwarsa ka je ka kira mai magana yanka in ka ce kaza in ka ce akwai yanka zai ce eh. in ka ce zai ce saboda ya so ya ji maganar yanka to yan ba bai yi ba balle a ce kuma penalty haka yan ba baka dama zaka ci wani ba ciki ko to wannan ba zaka ci komai a ciki ba zaka yankan sai dai ka ba talakawan ba ka ci in kai in ka ci wani ba ciki bai yi ba aikin ka bai yi ba sai ka ƙara yankan yanzu misali a yanka rago ba ta tarin da ake ba su suke soyawa sai suka soya ka ji yayi kantar da ka ce dan ni ko ban ci dan to kwandam yanzu ne za ka yi kawai in aka ce ɗan najeriya ana maganar majority kawai yanzu suka fi yawa masu ƙoƙarin kiyayewa 'yan kaɗan ne amma ne majority da talakan da mai kudin duk baya so ka ji kamai mai maganan rago e shi wannan yankan ne baya kauna shi sa za ka ga ana sauri ana gudu daga me daga tawaful ifada saboda me yana tsoro wai zai ci saboda an bashi fatawar cewa idan ya tsaya yamma ta masa a makka ko ya ci rago sai ga ana ri yana ta gudu me yasa wai shi ragon nan ne baya so shi ne matsalar ɗan Najeriya kawai shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli miskinin nisfu sa'in min ta'amin kowane miskini za a baka rabin sa'i na abinci wahlik ra'sak sai ka aske gashinka to kaga abin farko rago wannan da sharafi in kana da kuɗi him aure kuma za ka iya siyan rago da shi kuma lafiya lawa har a gama aikin hajji za kana da guzurinka to wajibi ne ragon za ka yi an gane sharaɗin aika abin da mazala ce wannan sahabin a ta jidu shatan shin tana da kuɗin da za ka iya siyan rago ka yanka ko akuya kawala la sai ce a'a ka sharaɗi na farko kenan kawala sun ta ayyami sai ce to in ba za ka iya ba to kai azumi na kwana uku au ko kuma kaga nan zaɓi kenan au at'im sittata masakin ko kuma ka ciyar da miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa'in kowane miskini ka bashi rabin sa'i mujabu guda biyu aka ce nan guda shida ke nan nawa sha biyu shi za ka fitar ka bada amince wannan to wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan sahabi umarni kenan to amma da yawan 'yan Najeriya idan aka zo wannan gabar ba sa kauna ka masa maganar rago ko ka ce mai ga wani fidiya na yanka zai ce babu wani kuma wallahi yana da kudin da zai siya ragon amma shi ragon ne kawai kudin ne yake lissafi yanzu dubu kaza ya tafi shi sa abincin kirki ma ɗan Najeriya in ya je maka aikin haji ba zai tsaya ci ba saboda yana lissafi in ya zo kawai sai ce abincin gida shi zai ci shinkafa kaza ba a akwai abincin gida shi dai kawai in ya je ya za ce riyal ɗaya riyal biyu saboda haka kawo mai malmala biyu wani ma Allah zai wa kansa mugunta sai ka ce malmala ɗaya riyal ɗaya sai ya sa mai naman kaza kuma naman kaza ne ya Shi ne riyal biyu ko riyal uku sai zauna ya ci ya yi murzizi ya sha ruwa sai ce akwai ɗan madaran nan eh madaran nan za ka ga wasu ba daga ciki kawai abin da ake amfani da shi shine wannan wato bambam ko kuma ran to amma madaran zaka ga asali wallahi ni ba labari aka bani ba ni a gabana na gani a gabana na gani bolan da ake ajiya da ke hanyar da ke hanyar gashirar da suna eh, jidda akwai kasan laraba suna da bolan da abinci idan ya iska a nan ake zuwa ajiye shi to mutanen mu su je wannan bolan sai su ibo abincin Kuma ne hadda kajin sai su ibo kun gane idan suka je bola suka ibo irin wannan madaran haka za a jejjera su a wajen jidda yake sai su ibo shi a sa irin a kori nan sai a sa abincin dabbobi a sama su kuma wannan abin sai a zuba ta a ƙasa sai a lafta ko da baladiya sun zo da jawaza ɗinsu sun zo ana dubawa ba za a gani ba kawai abincin za a gani cewa ai abincin dabba ne idan sun sauka a ko irin nan in an tsallao da nazzalo ɗin nan to idan aka je a nan ne za ka ga suna kwaso in sun gama sauke abincin sai ka ga ana ɗauko wannan wannan madarar sai a sa ruwa a wanke shi sai a cire logon sai a zo maka da shi sai ka ce kana son me haɗa maka fura da nono furan shine mai kyau wannan kuma da ya sai a ɗura maka shi za ka ga kullum alazanmu da gudawa kullum da gudawa shi kawai ya ji saboda ba zai iya tsayawa ya yi ibada ya sami yadda Allah ba a'a shi lissafin kai kudin da zai kashe shi ne damuwarsa saboda in ya dawo zai yi tsaraba Allah ka shirya da a kuma da mu kai karshen aya ba kuma ga lokaci ya yi mana halinsa gobe tun da gobe za mu rike tafsiri za mu tsaya a kan wannan ayar gobe sai mu ƙara sata saboda bayanan da za mu yi a ƙarƙashin rufe wato wannan tasiri sai ga wanda Allah ya ba shi tsawon rai shi ne zai iya kaiwa shekara kuma mai zuwa Allah ka shirya da mu Allah kuma ka raya mu Allah ka karɓa mana ibadunmu ka sa dukkan ibadun da muka yi a wannan watan har zuwa ƙarshen sai zama karɓaɓɓiya a gare ka na'am

istighfarin da kake magana a duka a cikin sallah za ka yi su sannan kuma addu'an ma duka a cikin sallah za ka yi su kaga shi yasa sallah ta ta dunkule dukkan wa'annan ibadan a cikin ta wato 50 in one kenan ko to shine ma'adar da ya cewa muhammadu rasulullah yayin da mai kira sallah ya ta ashhadu anna muhammadar rasulullah da kuma ƙarshe in yake la ilaha illallah da mai saurare ba suke cewa muhammadar rasulullah menene ingancin haka wannan bid'a ne saboda hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzo Allah ce idza sami'tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqulu idan kuka ji ne kiran sallah na kiran sallah ku faɗi kwatan kwacin abin da ya faɗi shin ne ladan ya ce muhammadu rasulullah kaga bai ce ba kai bid'a kenan ka tsaya inda ladan ya tsaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya lis salah hayya lis salah hayya lil falah ko kuma la haula la quwwata illa billah ka fadi daidai ne الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا ما حقا لا إله إلا الله محمدا محمدا ما يجي جوا حوزة محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بعدين بني وأنا بدي أنا نعم sannan نعم. ce a magana dai mafi inganci a ciki shine idan ka kulla raka'ar kafin a tada iqama kayi raka'a ta farko kana ta biyu aka da iqama to suka ce ka takaita ta ka fara fata, tunda Allah ya ce wala tubtilu a'malakum ina fata an gani duka ana kokarin istinbati ne kan wancan hadisin bukhari da muslim da manzo Allah ce idza uqimati as-sala fala salata illa al-maktuba in aka tsaye da sallah to babu wata sallar da ta inganta sai wannan sallar ibn hazm yake cewa kawai ma ko kai ta babu ita shine wanda ya zafafa maganar yake cewa ko da kai sallar babu ita amma magana mafi inganci da misali ka fara raka'a farko ne baka kulla ta ba katse aji an tada ikama sai ka ce assalamu alaikum sai ka bi ikama kamar shi wannan amma ka riga ka kulla raka'a ta farko kana dagowa sai ka ji an tada ikama to in ka tashi a raka'a ta biyu fatiha kawai za ka karanta sai ka yi ta a takaice ka sallami wannan kuma shine magana mafi inganci Allah ya yi malam albarka. Amin da kai ma. Malam wani bawan Allah ne mai shagon su kuɗin sake yawan shiga shagon da suke ne aka yi mishi bukatar kuɗi masu yawa abin da wuya da mutu a shi yanzu Allah ku ta zara ba rawa ya shiga da yi wannan wuya da ma'ana shoki to da jere da wannan kiwo ya ce ka kashe banza shi ne dokan Allah banza aka kashe amma kai ne da gidanka ka sa wannan electric abin nan sai barawo ya zo tsallakewa ya kama duk da su da shi yake to shi kuma sai na shi ya zo daidai sai mutu ya mutu banza da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim yace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah wani sahabi yake tambaya ya Rasulullah ara'aita الرجل إن قام علي يريد مالي me kake gani inda wani mutumi ya zo yana so ya karɓi kuɗi na ya tsaya a kaina sai manzo ce la tu'tihi haka ba shi. ko haka ke don ko sai ce ara aita in kasala ne me kake gani in ya afka ni da kokuwa manzo Allah ce faqatilhu mai da martani akan kokuwa yace ara aita in kasala ni ya kake gani in shi ya kashe ni fa manzo Allah ce anta shahidun kayi shahada ara'aita in qataltuhu me kake gani ni kuma na kashe shi manzala ce huwa fi nar kan wuta ne kuma ba wani doka a kanka ko da ka kashe banza a dokan Allah yawa sai ya yi tsarki sannan ya sake sallah ya nuna kenan a cikin sallarsa shekan ya zo masa ya sa masa tunani tunda abin da ke kawo shi ne sha'awa ina fata an gane da gwagwarta idan yawa mutum kanta a zama wani lokaci zai a hankali irin wannan in yawa mutum kanta tunani kawai na ɗan sakon zai yi sai ka ga ya taho masa to idan ya zo zai wanke al'aurar gabaki daya da inda maziyin ya taba sannan ya sake alwala sannan ya sake sallah saboda hadisin Hajjaj bin Aswad wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Abu Ali bin Abi Talib sirki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an cikin gida ne dan a gidan manzon Allah aka rene shi kuma ya auri yarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu rajulan mazza'an yace ni mutum ne mutum ne yawan maziyi فأمرت مقداد الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني نروكي مقداد بن أسود أبوكينا yayi wa manzon Allah tambaya akan mutum mai yawan fitar da mazi yace ni ina jin kunya in masa tambaya saboda yarsa da nake aure shine manzo Allah ce mai ya wanke gabansa sannan yayi tsarki ya sake alwala duk mazi ya taba zai sa ruwa ya wanke shi sannan zai sake alwala sannan ya sake sallah a malikiya sun ce azumin ka kwandem kuma sai kara masu sittin hada daya ɗaya a malikiya amma a magana mafi inganci azumin ka na nan ba abin da ya karya azumin ka sai dai ya yi wa azumin ka illa ya rage masa daraja a wurin Allah suka ce dalili saboda hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisul qudusi da Allah ke cewa yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli mutum ya bar cinsa ya bar sa, ya bar sha'awansa da ni suka ce to abin da ke kawo mazi ai sha'awa ne to kenan yayi wa azumin lahani. ya rage masa daraja da kima a gaban Allah amma ba ya yi ba ya rusa azumin bane gaba da azumin ka na nan sa'annan kuma ka kiyaye gaba saboda kada shi dan ya ribace ka har ya kai ga mani gaba da inda wasu hakan na faruwa da su saboda kabar gwagwarta amma wannan akwai irin wanda shi ma zai ce nan kawai magana yayi da yarinya kawai sai ji daɗi kawai sai fitar da mani saboda bala'i na gwagwarta to kaga wannan ai ka bukatar aure ya shiga wancan Allah ya shirye shi na'am assalamu alaikum Allah ya kana wa malam lafiya tambaya na ita ce malam mutane da suka mutu me ne da kuka da suka mutu dalilin wanda an kisa da ko an tuba sa suka hada yi suka mutu me ne da hukuncin hukuncin suna wajen Allah shi kenan hukuncin suna wajen Allah Allah shi zai musu hukunci ko yawa shine kai kuma ina wanka da mutuwar su kai ka gyara naka in ka mutu Allah zai tambaye ka su tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun Allah shi wancan al'umma ne sun riga sun tafi abin suka yi na kansu kai kuma abin da kai yana kanka Allah ba zai tambaye ka ba in ka mutu wa'an ya labarin su ba ruwanka wannan irin tambayan fir'auna kenan da annabi Musa ya tallata mai addinin musulunci sai ce qala fa ma balul qurunil ula to yanzu ne kuke nufi akannin mu dukkan su me hukuncin su ko sai Allah annabi Musa ya bashi amsa qala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin aikin da suka yi yana wurin Allah a lauhin mahfuz ya rubuta ba ya rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa abin da suka yana wurin Allah amma ni ne abin da kai kai shine nake ma magana ba mai kyau ba kaga haka mutane suke shi ya gyara nashi a'a sai ya fara tunanin wasu Allah ka samu dace amma ya zo babu shi da na da wallahi wallahi ka ci rago sai ka yanka shi na suna wallahi ka ci rago tun da dai yaron ya zo duniya ko ya mutu sai ka yi masa yanka haka ba ba zai cece ka a lahira haka imamu ahmad ya faɗi ina fata an gane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari da muslim ya ce kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi kullun da yazo duniya an jingina shi da sai an masa aqiqa ya zo da rai ko bai zo da rai in ya zo duniya to sai mai aqiqa saboda haka ya zo bayan kwana biyu ya koma ko haka ce a ai saving din kudin ka sai ka yanka mai rago ranar bakwai kuma sai ka sa mai suna saboda wannan sunan da yankan nan da shi ne zai zama maka ceto gobe kiyama in Allah ya ce mai zo ka shiga aljanna hadisi ne ingantacce manzo Allah ce Allah zai ce mai zo ka shiga aljanna sai ya zo bakin kofar aljanna sai ce shi ba zai shiga sai an zo da baban shi da mamansa ko da ya zo ba rai ku ajiye wannan magana ai karatun da muke kenan ya zo ba rai dole sai ka masa yanka shine ka'idar rana ta bakwai a yanka a ce yaron nan da ya zo ba rai in ɗaya cika mutum sunansa wa ne ga ragon yankansa wadda zai amfani ka a lahira kuwa kaki ko kai asara ya yanka a suna to dama ai abinda ya kamata ya yi kenan ya yanka na sunan in yana da dama sai yanka na layyar in babu na sunan sai yi an gane amma ka san gayu da yawa za ka ga yaro yana da kuɗi yana sana'a wajibi ne ya layya amma ba zai ba sai ce yana jiran na mai gadi mai gadin gidansu baban shi ko yana jira in an yanka rago a ciki a ban kalamai maza Allah ya ce duk wanda yake da halin da zai iya layya ya ƙi layya ba ma buƙatar ganin ka idi kan ma ka zo zauna a gidan babanka ya ce man waje da fi'atan lam yuhashi la yaqrabanna musallana hadisin imamu ahmad ya ce duk mutumin da yake da wata abin da ake nufi haka da kuɗin da zaka iya yanka rago amma kana da kuɗin da zaka iya yanka bunzuru ko masu ce mai dan ustaz an gane ko ai dan ustaz din a kare na din nan dai ya ma wanda yanka sa lada saboda shi ne second class offer ai ko a jami'a ka fitar da second class offer ai kana bragging ne ai ko kai wani abu ne wanda ya yanka bunzuru second class offer ne awon shi wannan saboda rabo shi ne first class second class offer shi ne ne bunzuru sai third class shi ne na sa sai fourth class rakumi wannan ai ana maganar mazan ne mazan ake gabatarwa in babu mazan to matan sinkiya ita ce first class na biyu akuya na uku saniya na hudu akuma na farko dai rabu na biyunsa ne bunsuru na uku shi ne sa na hudu shi ne rakumi. a hadaya kuma wanda ya fi daraja ne rakumi nabi da shi shi ne ha nabi da shi shi ne rago nabi da shi ne ne bunsuru to amma za ka ga mutane suna da daman da za su yi laifi ce ma ai wallahi raguna sun yi tsada shi ba zai laifi ba ka je ka nemo gunsurin ka lafiyayye a yanka ina fata an gane in ka ki ku kayi wa kanka asara lada ne babba a wurin Allah kuma yana ƙara maka tsoron Allah kuma tsoron Allah ake so ka bin dokar Allah Allah ka shirye da mu to an ce lokaci yayi insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka tsanta daidai Allah ya karba mana da kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana gafarta mana zunubanmu yanda Allah hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai hada mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da suka fada cikin hannun wa'annan mayagun mutane muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya musu lutufi ya fitar da su daga kangin wa'annan mutane su kuma wa'annan mayagun wa'anda suke Allah ya kaddara za su shiryu Allah ka shirye da su wanda kuma kakkarar ubangiji ya gabata ba za su shiri ba ya Allah ka ɗaura su a karan kansu da kansu ci kansu da kansu ba tare da jami'an tsaronmu sun wahala sun annatar da makaman gwamnati da kuma dukiya ta al'umma ba su kashe kansu sai dai a ɗauki bungansu a je a jefar shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙon ka kusasa zukatansu ka kinsa a zukatansu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensa daga afka wa cikinsa mu kuma ka bamu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokan Allah ba Malam Ishaq Yunus Dr. Ishaq Yunus bai da lafiya yake kwanciya asibiti da kuma Dr. Muhammad Suleiman muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya da sauran marasa lafiya a gida ko asibiti duk inda suke ya Allah ka ba su lafiya ka sa ya zama kafara a gare su mu kuma da ka ba mu aran lafiyar ka sa mu ribaci wannan lafiya da za mu sami yaddanka a shi an yi zuban mu da suke haɗu tashi kullum da kullum daga farkon azumi har zuwa yanzu suna ƙoƙarin kiyaye dukiyar al'umma da kulawan an samu tsaro a cikin wannan masallaci Allah ya saka musu da gidan aljanna Allah ya biya su da gidan aljanna ya saka musu da mafificin alhairin duniya da lahira wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi mafafi ga wannan al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gida masa katafaren estate a aljanna ya yi albarka da zuriyarsa ya yi albarka da dukiyarsa mu kuma muna roƙon ka yadda ka haɗa fuskokinmu dukkan ma'anan a ba mu dukiyar da za mu yi bijimin aiki irin wannan sama da nashi kuma idan mun yi ya Allah ka karɓa mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk